Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa na cikin wannan gidaje masu albarka ina muku barka da warhaka. ‘Yan uwa har yau ɗan ƙaramin almajirinku baban na Hanifa daga ƙasar Kwajibur na ƙara dawo muku. Da wani majarrabin tsari, wannan tsarin jiki ne, wannan laya ce ta tsarin jiki. wannan laya ce ta tsarin jiki e, in dai tsari kake nema abin da ya shafi ɓangaren iko ko ɓangaren dai wasu abubuwa masu cutar da ɗan adam kuma haƙiƙanin gaskiya wannan sirri idan ka yi shi duk wani abu wanda ka tafiya a ƙasa mai tinya hudu ko mai tafiya a ƙasa to insha Allah wannan abun ba zai cije ka ba ba zai yi maka illa ba alfarman annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa sallam ma'anar ko maciji ko kunama ko kare ba zai iya cijeka cije ka ba ya yi maka illa idan wannan layar tana tattare da kai dan uwa to yan uwa a gurguje dai za mu yi cikakken bayani akan wannan sirrin da shike wannan sirrin iya adadin wannan ayoyin kowace aya ga adadinta nan yadda ake rubuta ta allahu akbar na tuna da sarkin yakin faila idan sarkin yakin faila zai saka sirri ko wanda bai karatu ba zaka ga zai fahimci sirri. saboda sarkin yakin faila yana ƙoƙari ya ɗebe dukkanin adadin da ya kamata a rubuta zai maka alama ga adadi kaza inda za a rubuta ga adadi kaza ga adadi kaza to Allah ubangiji Allah ya ba mu ikon mu su da gaskiya da rukun amana alfarman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yan uwa ba tare da na cika ko da wani surutu ba shi dai wannan sirri ana samun jan zakara bayan ka samu jan zakara ana yanka jan zakaran idan ka yanka jan zakaran za ka tare jininsa eh, idan ka tare jininsa za ka samu tawada sai ka hada da wannan jan zakara, da jinin zan zakaran da tawada to bayan ka hada za ka rubuta wannan ayoyin kafa goma goma kowace aya ga adadin ta nan a rubuta kafa goma goma ake rubuta ta e, za ka samu takarda ne fara idan ka rubuta kafa goma goma za ka rubuta wannan hatimin kafa ɗaya yadda ka gan shi haka za ka rubuta shi to za ka naɗe sai ka yi laya sai ka naɗe da farin zare wannan abun inda zakara ka can abinci ma'anar wannan abun da idan kaza ta ci abinci to za ka ga inda abincin ka tsayawa wani dan wata yar tahuwa nan wanda ake ɗan kwayewa hakan ga sai abinci a tushe shi to watan yar tahuwar ita ce ake ɗaukowa sai a sa layar a ciki sai a naɗe ta da wannan tahuwar idan ka naɗe ta a ciki sai ka bar ta ta sha iska to bayan ta sha iska ɗan uwa sai ka yi ƙoƙari ka ka sa a cikin jikinka wannan layar idan ta tare da kai yan uwa a yi ƙoƙari a afwan ai mana hakuri saboda muna gaugawa ne akwai abubuwa a gaba gare mu mu ne bayani a gurguje to sai wannan layar ka sa ta a cikin jikinka wannan laya tsari ne kamar yadda na faɗa muku wannan duk wani abu mai illatarwa mai tafiya da ƙasa wanda bai cizan mutum to kai insha Allah an wuce wurin idan wannan laya tana tattare da kai wani maciji wani kare wani abu da izinin ubangiji Allah wannan abu ka huce a wurin in Allah yarda idan kai wannan layar kamar yadda na faɗa tsari ne na fitar hankali